To um, bayanan da na samu daga wato mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Plateau wato ASP Dominic Essin. Uh, eh, na nuni da cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wa wasu mazauna ƙauyen wani ƙauye mai suna uh, mai katako da ke ƙaramar hukumar Bokos a nan jihar Plateau kenan. Wato a cewar jami'in 'yan sandan lamarin ya auku ne da daren talata daidai lokacin da mazauna ƙauyen ke bikin taron sabon shekara a dandalin wasa na garin wato a ƙauyen mai katako ɗin kenan bayan sun fito daga majami'a sannan kuma shi jami'in 'yan sandan ya tabbatar min cewa 'yan bindigan sun harbe mutane biyu har lahira a daidai wannan lokacin yayin da mutane goma sha hudu suka sami raunuka aka kuma garzaya da su zuwa asibiti a cikin garin barikin ladi kenan to sai dai kuma daga baya bayanan da na samu daga waɗansu jama'a na nuni da cewa waɗanda suka rasa rayukansu a yanzu haka sun kai mutane uku yayin da mutane hudu kuma da ke kwance a asibitin koyarwa ta jami'ar jos suna cikin wani mawuyacin hali zainab zuwa yanzu shin ko an kama waɗanda suka kai wannan hari To shi eh, Dominic ya tabbatar min da cewa ya zuwa yanzu dai da muka yi wannan magana da shi jami'an tsaro ba su cafke kowa ba a cikin maharan kenan saboda abin ya faru da daddare ne sun kuma yi harbin ne kawai sai suka ruga da gudu saboda haka su jami'an tsaro ba su cafke kowa ba. Kuma wannan al'amari ya faru ne a daidai lokacin da ake nuna cewa kamar zaman lahiya kwanciyar hankali fahimtar juna na ƙara samuwa a nan jihar Plateau. To eh, batun ma da mazauna ƙauye musamman shi ah, kwamishinan gidaje da raya birane na jihar Filato wanda na tuttuɓe shi saboda shi ya fito daga wannan yankin ne. Ya nuna min cewa jama'a suna ta nuna wato matukar mamaki kasancewar yadda an samu eh, zaman lafiya ba ma a yankin na Bokos ba har ma a jihar Filato gaba ɗaya. amma sai wannan abun ya zo ya fito kawai ba wai wani tashin hankali ne ba saboda haka jama'a suna ta nuna alhininsu da kuma mamakin yadda uh, maharan ko dalilin me yasa suka kawo wannan hari yauwa to mun gode kwarai zainab babaji allah ubangiji ya eh, ƙara kiyayewa Amin sai dai shi kuma wato ASP Dominic in ya ci gaba da ce mun a yanzu haka ne muke da muka yi magana da shi hankula sun kwanta a wurin ba wani tashin hankali. Sai dai kuma ya roki jama'a a kan cewa su ba da bayanai na ganin ko za a samu waɗanda suka kawo wannan harin. Sannan na yi ƙoƙarin samun wato ita kantoma na wannan ƙaramar hukuma ta Bokos wato Hannatu Danton. kuma ta shaida mun cewa suna kan taro da jami'an tsaro da kuma ce idan sun gama wannan mitin za ta bayyana mun matakin da su a gwamnatance suka ɗauka. Yawwa to mun gode kwarai Zainab Babaji kuma muna nan muna sauraron ƙarin bayani game da wato taron da za a gudanar nan gaba kaɗan mun gode kwarai Allah ya ƙara kiyayewa. Amin ni ma na gode. Yawwa. Zauna a lafiya al'umma ta billato kungiya. أجيب